wannan abin takaici yana damun kowa ganin cewa wannan ba shi ne karo na farko ko na biyu da isra'ila take ruwan bama-bamai a kan falastinawa ba musamman a yakin gaza kuma irin dai matakin da ya faru na farko din nan shi ne irin abin da yake faruwa yanzu an samu shuru da kawaici da rashin magana musamman daga kasashen larabawa wanda za mu iya cewa abubuwa guda uku ya haɗa su da waɗannan falastinawa da ake maruwan wuta ba dare ba rana yare ya haɗa su yanki ɗaya ya haɗa su kusan addini ɗaya ya haɗa su babu wani dalili da za a ce su yi shiru a kan irin wannan ta'addanci da isra'ila take amma kai ta ka fahimta me yasa suka yi shiru din to gaskiya fahimta ta akwai abubuwa guda uku da yasa suka yi shiru na farko dai kowa yana so yanzu ya raba kansa da duk wani abu da ya shafi addini musamman shugabannin kasashen larabawa ba sa son su dangana kansu da duk wani abu da ya shafi addini kuma suna ga rigimar nan kamar an fi yin ta ne da bangaren hamas abu na biyu kowa yanzu neman yarda yake yi ya ci gaba da zama akan kujerarsa ganin yadda yanzu musamman a kasashen larabawa ake ta samun matsaloli na zanga-zanga da kin amincewa da shugabanni musamman wanda suke kan mulki abu na uku kuma watakila dalili shine kowa yana kamar jin daɗi ko yana murna ko yana farin ciki ya zama hulɗarsa da isra'ila da sauran kasashen turawa ta ci gaba ta ɗore kuma idan abu ya kore masa nan zai gudu ya je ya ɓuya watakila waɗannan dalilan na ga su ne masu ƙarfi wanda suka sa musamman su bangaren kasashen laraba suka su suka yi shiru. a kan makalla abin mamaki ne eh, wani lokaci eh, idan ka ji an ce kasashe irin su saudi arabia suna taimakawa ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a rikici irin na kasar syria eh, ko kuma suna kalla abin da ke faruwa a iraq in ma ba sa da hannu a cikin shi ko ba su yi komai a ciki ba sai mutum ya ɗauka cewa akwai ƙungiyoyi ma musamman na musulmi na kasashen musulmi da sauransu amma waɗannan ababen baka jin muryan mutanen nan me yake faruwa ne to su bayani dangane ga ƙungiyar kasashen musulmi kamar da ta shina in ba wani taro aka tara ba mafi yawa tararrukan kuma da aka fi an fi ne akan maganan maganan tattalin arziki da maganan yadda za a kawo ci gaba da musanyan abubuwa na siyasa da na noma da na kiwo amma irin waɗannan abubuwa ai abin da zai ba su ƙarfin gwiwa su su dinga yin magana shine su ga makotan gurin abin ya dame su kuma wannan yana nuna mana kenan cewa dukkan wanda zai nuna wa isra'ila ɗan yatsa a cikin shugabannin kasashen larabawa to kowace kujera yake kai ana iya sauke shi a kowane lokaci kuma yana iya fuskantar matsala